fahimci wannan maganar da kyau to kan mu tafi da nisa nima manufata kenan gaskiya jama'a na yi karatun fiƙihu tun ina yaro ɗan mitsili sai da na sauke tun daga ƙawa'idi har muktasar kar ka ɗauka zaƙaƙumin ɗan izala ne ni wanda ban iya littafan fiƙihu ba na iya su ƙas sannan na koyi alƙur'ani da sunna domin haka ne ake a ƙasar sai an fara koya maka su tun muna 'yan ƙanana a makarantar allo tafi mu ci aka binciki makarantar makarantar malam malam isaka allah ya gafarta mishi kowa da kawa'idin shi a hannu ana gama karatu sai a fara haza kawa'idu haza kitabu kawa'idin sallati wannan shine littafin ka'idojin sallah wal da alwala wal guzul min al janabati da wankan janaba eh to duk ba kama kun ba kama katanta yadda malaman mu suke ba haka zamu ba wal da alwala walguzulu guzulu min al da wankan janaba eh haka ake yi a hakan din kuma Allah ya tsamo mu ina fata an gane saboda haka ku kiyaye jama'a wannan irin ka'idar kar mutane su ɗauka wai mu ba mu san waɗannan tafai ba ne la mun san su mun karance su karatun tsoro kuma muna karantar da su har yanzu amma matsala ita ce mu ba mu kankame su gam a kawo mana hadisi annabi ya ce mu ce a'a risala ta riga ta ce muktasar ya riga ya ce kurɗabi ya ce a'a sai mu ce a kawo hadisin ya tabbata eh to shi wannan malamin fiqhun shi kuma menene dalilin shi sai mu gwada sai mu gani mai yiwa shi ma yana da nashi dalilin a cikin hadisi to yaya karfin dalilin nashi wajen inganci yaya nagartar yadda ya fahimci ya fassara dalilin muka wannan binciken ta iya yawa wani lokacin sai ga hadisin da aka kawo sai mu disqualifying ɗin shi ko cewa bai inganta ba ko ya inganta mu ce ma'anar da aka bashi ba haka ba ce sai ka ga mun riƙe wannan maganar malamin fiƙihu menene misalin wannan shine jam'i biyu a masallaci ɗaya masallaci ne ga liman ga ladan sai aka idar da sallar magariba ko isha ko asuba ko makamancin haka idan aka shigo za a yi sallah sai ka ji mun ce a'a ba za a yi ba ba za a yi jam'i na biyu ba sai dai kowa ya sallar shi shi kadai sai ka ji wani ustazu ya ce ai ga hadisi an idar da sallah wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam wani ya shigo wurin shi zai sallah sai manzan Allah ya ce waye zai tashi su yi sallah tare da wannan bawan Allah shi wancan ya samu ladan nafila sadaka sai wannan ya tashi suka yi sai ka ji ustazu ya ce kaga wannan hadisi dalili ne akan jam'i biyu a masallaci daya sai mu ce ba dalili ba ne sai ce ga hadisi sai mu ce a'a shi ba zai yadda da maganar fiƙi ba sai mu ce a'a ustazu saurara wannan maganar ta malaman fiƙi da suka faɗi ita ce daidai wannan hadisin ya inganta amma ba fassara shi kenan ba shi wannan hadisin yana magana ne mai farilla ya yi limanci ga mai nafila kai kuma yanzu mai farilla ne za ka yi limanci ga mai farilla don haka hadisin ka ba nasu ba ne ba zai zama hujja akan maudu'in ba to ita wannan magana da malamin fiqhun ya faɗi fa sai mu ce ita kuma tana da isnadi daga annabi sallallahu alaihi sallam. sai mu ce al-imam al-hasan al-basri kamar yadda abubakar ibn abi shayba ya ruwaito da al-imam al-baihaqi da isnadi sahihi ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi sallam sun kasance idza dakhalul masjida wa qad sulliya fihi in suka shigo masallacin da an riga an yi sallah a cikin shi sallau furada sai kowa ya sallah shi shi kadai kaga wannan abin da al-imam al ya faɗi tabi'i ne ya ce ga yadda sahabbai suke yi to ya nuna ɗabi'un malaman farko na daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayansu ba sa maimaita jam'i na biyu a cikin masallaci irin jam'in da aka yi gashi ne ce sallau furada sai kowa ya salla shi sai mu ce to kaga wannan lahu hukumun raf'i hadisin mawqufi ne amma yana da hukuncin marfu'i sahabi ne sahabbai aka ce suna aikatawa amma tun da aka ce wannan ɗabi'ar ta mamaye su gaba ɗaya to wannan dalili ne akan cewa haka suka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ibn mas'udin ya taho masallaci shi da almajirai za su yi sallah sai suka samu an yi sallama sai ce mu koma gida mu koma gida mu je sai suka koma gida sai suka hada sallar su a gida amma ba su shigo cikin masallacin ba kaga nan yanzu kai ustazu kaga mun fifita magana da ke cikin risala kaga mun fifita magana da ke cikin fiqhu a bisa hadisin kenan haka za ka dauka sai mu ce a mun yi disqualifying mun nuna hadisin ya inganta amma baya dauke da abin da kake magana akai kai da haka in hadisi ya inganta kuma sai in an fassara shi daidai in ba haka ba zai zama da